Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra. Barkanmu da wannan lokaci to ga Sidrihan 2 in 1. Yau wannan shine na fauda shi Sidrihan 2 in 1 yana ƙara girman nono da mazaunai. Yana gyara dai nono da mazaunai ga oil nashi. Masha Allah wannan shine oil ɗinsa ga kuma na garin. Ana shan shi da madara. fitar ruwa yana da kyau sosai yana gyara nono yana gyara mazaunai sannan har mai shayarwa in tana amfani da shi zai kara wa yaranta lafiya yana da matuƙar kyau sosai da sosai sannan ba shi da wani side effect Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kulwa kashi na 38. Dalai sosai zancen nasa yi mata zafi, ta masa voice note ta cewa lalle ka yaudar kanka da tunanin kai kadai kake more roman umaima bayan tarin mazan da ke kwasan nasu suma ina ga saurari ya ji zuciyarsa na tsananin kuna take da danna kiran zulai whatsapp call ta ɗauka tana sakin murmushi ban sassancin banza zancen wofi muke saki sake shiga tsakanina da umaima ba na yadda da ita ɗari bisa ɗari ba za ta taɓa cin amana ta ba ba shakka umaima ta lullube ka da duhu na ɓoye maka ainihin ce ita umaima na ma'amala da maza akalla sun kai biyar babu wanda baya more maromanta idan kana da shakku akan haka ina da gamsasshen hujja da zan baka akan haka Alhaji duk sanyi ne da sa ya fara sanyi ya ce wace hujja gare ki duk ranar da zaka shigo Abuja kada ka sanar da ita ni kuma zan baka hujja cikakkiya da zaka shaida zance na wallahi idan na fuskanci ƙarya kike mata ba za ki ji daɗin abin da zan miki ba zai dariya ta mai sauti ta ce kai yadda na ce kawai ta kashe wayar ta ba Alhaji dukwar da shiga farga ba rabu daga daren jiya zuwa safiyar yau ta zaga ban ɗaki ya fa kirga saboda tsoron abin da zai biyo baya idan iyayenta suka fuskanci tana da ciki. Tun da safiya ta waye, mahaifiyarta ta shirya, mahaifinta ya bada kuɗin mota da na ganin likita. Mahaifiyarta ta same ta a ɗaki kwance, ta rufe ta da faɗa. Kwance me yake da ba za ki tashi ki shirya mu tafi ba? Rabi ta marere ce tana jan numfashin ƙarya, kamar mai jin jiki ta ce, "Inna, dan Allah a bari sai gobe wallahi ba na jin ko ƙafa ta zan iya ɗagawa balle hannu tafiya." Kina jin haka ne za mu bari sai gobe? Yau dole za mu je asibiti. Ta shiga kwala kiran Saudi, ta amsa ta zo da sauri. Kamata mu tafi, Rabu ta da wani zaɓi, tana ji tana gani mahaifiyarta da saurayi suka kama ta zuwa asibitin kura. Rabu tun da aka ɗibi jininta ta kasa nutsuwa, hankalinta ya tashi sosai. Mata ƙara shiga tashin hankali ba sai da likita ya sanar da mahaifiyarta tana ɗauke da juna biyu. Na shiga uku ne altine, na bana na lalace. Rabi, saka yadda zaki mana kenan? Kuka ta fashe da shi, ta kasa magana. Mahaifiyarta ta sa ta a gaba suka dawo gida. Mahaifinta dawo wasu daga gona kenan ya ga sun shigo suna kuka. Ɗakin ya wuce ciki yana tambayar lafiya wannan wannan yarinya ta rasa da me za ta saka mana sai cikin banza baya yayi Idris sai faɗi saboda yadda zancen ya rike sa da zuba da su mu tsatsafo masa rabi kin cuce mu yanzu ki rasa da me za ki saka mana sai cikin shege yar cikar bantan uba ya zuba mata lafiyayyen mari da ya saka ta dafe kuncin da tana kuka sosai kamar ranta zai fita kyau ne shegen ne miki ciki shiru tai tana kuka ta san muddin ta faɗi sunan yarima haladu za ta iya jawo iyayen iyayenta masifa ma a ce ta masa shari don ba ta da wata hujja za ki faɗo ban da miki cikin ko sai na tsine miki ki kidima ta ce mamman ne mamman ne yaron sarkin fawa mahaifinta da mahaifiyarta a tare suka kama baki suna salati mahaifiyarta ta ce wallahi rabi kin yi wayan banza da yake buɗe wa namiji kafafu ba tare da ya biya sadakin ke ba yanzu aure sai ya miki wahala a garin nan bayan tsangwamar da za ki dinga sha ta karasa magana da fashewa da kuka mahaifinta a hasale ya ce wallahi ba zan kyale sa ba ya zama dole ya aure ta tun da shi ya lalata ta da wani ido kike so ne shiga mutanen gari yata ta yi cikin shege ya daga labulan ɗakin ya fito a hatsale maman fito sa shagonsa kenan ya tarar da wasu mata biyu sun zo su yayya wurinsa suna jira ya buɗe yana kokarin sallama su mahaifin rabi ya taho yana fila babbar rigarsa kai tsohon ɗan bariki mahaifin rabi ya kira sa cikin ɗaga murya mamman juyawa ya kalle sa da tunanin cikin rabi ya bayyana kenan ta sanar da shi shi mata jagora wurin yarima aladu cikin da masifa mahaifin rabi ya ci gaba da cewa a kamar mutumin kirki amma ka san ka lalata yaran wasu to wallahi ka shigo gonar da ba a shiga ba zan baka ba wallahi tunda kai wai a ta ciki ciki baba ware ko ciki Murman da ya fara ɗaukar abin kamar wasa ya ce, Ka ji dai ka bincike ta waye mata ciki, amma ni ko hannun rawa ban taɓa riƙewa ba. Da bakinta ta shaida mana kai ne. Kada ka tunanin zaka ka musa ka sha wallahi, daga nan gidan alƙalin garin nan na fa, wallahi sai mun yi shari'a da kai. Murman hankalin hankalinsa ya tashi jin sharan da Rabi ta kakaba masa, a ruɗe ce, Wallahi wallahi ba ni da mata ciki ba, ƙarya take min. Tsaki mai Rabi ya ce, idan mun je gaban alƙali ka nemi hujjojin kare kanka ya juya ya ban mamma matan yaji suna magana ƙasa ƙasa ɗaya ta ce tabbas yi yayi cikin dan ina ganin sa da ita ɗaya ta ce ni ma nan na dawo daga dandali na gansu tare da daddare suna tafiya munafukan banza don kun ga mutare shine aka ce na mata ciki kaga malam kada ka ce zaka huce akan mu an ji kunya dai kuma an yi asara cewa ɗaya ta ja tsaki ta gaba ɗayan ma ta ce ka taushe ɗan mutane asiri ya tona zaka nemi hucewa akan mu aikin banza ta bayan ɗaya suka bamma man tsaye ina jin lokaci ɗaya duniyar ta masa zafi umma dukan siyayyar kayan da za ta kai wa iyayenta ta loda a ta yi wanka ta shirya cikin tsadaddan swissless ɗinta da ya sha ɗinkin bidwalk ta cika jakarta da kuɗi direban alaji tukur sanyi da zai kai ta cikin tsadaddiyar motar land cruiser 2023 wacce za ta kai kimanin miliyan ɗari da sha biyar? ta hakimce a sit na baya suka kama hanyar salaja zuciya tana ayyana mata wannan karan za su amshe ta hannu biyu mama ina za mu je aida ta tambayi kulwa ganin ta shirya tsaf cikin atamfa ɗinkin doguwar riga wacce aka musu wata sallah kayan native da suke da shi daidai ku ne umai ma ta fi saka musu english wears kulwa ta kalle ta da murmushi kan fuskar ta ce ni ma ban sani ba aida dadi ne ya ce na shirya ku za ku fita tare da shi ba tare da ke ba kulwa ta daga mata kai ta ce eh aida ta turo baki ta ce ni dai ina so a je tare da ke aida ta ma da tsamin bakin da ta ce ni ma tare da ke nake son mu je kulwa hannunsa ta kama su biyu ta ce kun ga zan tsaya a gida ne girki idan kun je kun dawo zan ba ku tarihin annabin Musa tare suka amsa da to mama suna jin daɗi ji Umar wanda tun fara magana su yake tsaye daga wurin dining table ya harɗe hannayensa buɗe yana kallon yaran a ransa yana aina sun saba da ita gyara tsayuwarsa yayi ya tako cikin falon ya gyara murya dukansu tare suka juya suka dube sa kullu idansa a sarki cikin na juna wanda ta ji kallonsa yi wani tasiri a zuciyarta mai wuyar fassarawa yi saurin kai kanta ƙasa mu je mai babies suka tafi wurinsa ya kama hannunsu suka fita farfajiyar gida da motocin motocinsa uku suka fita sai da ya biya shopping mall yi wa iyayen umai mara ƙannanta siyayya sosai kana suka ɗauki hanyar salaja da mamaki yake kallon motar da ke faki a gaban gidan a zuciya sai ce wani bako suka yi sanin dangin su ba masu arziki ba ne motar kuma ya san tsadarta sojansa ya fito ya buɗe masa murfin baya ya fito tare da da suka nufi ciki Ummi ma na zaune a falo ga jibin kayan da ta shigo da su gefe ɗaya, babu kowa a falon. ta aika karamin kaninta da ta yana kallo a falon ya sanar da iyayenta zuwanta sallama da ta ji wanda har abada ba za ta iya manta mai murya ba ya saka ta dago kai idan su ya haɗu da na juna Meji Umar da sauri ya da kansa yana jin gaban sa ya mummunan faduwa anan umai mana dawo masa sabuwa tana gauraye zuciyarsa Sa'ida ne suka fara kokarin zame hannunsu daga gare sa suna faɗin momi momi gami da miƙe hannunsu ya ja su zuwa kujerar ƙarshe ta falon. Ummi ma yaron tabi da kallo tana jin wani abu ya darsa a ranta a kansu amma ta kai kayan da Miju ya zo da su ta bada kallo ganin ana shigo da su take ta ji zuciyarta ta zaka cike da tsiwa ta miƙe ta ce kana ganin da wannan abubuwan zaka mallake zuciyar iyaye na haka ke tunanin ni ma zaka kara jin ra'ayina na dawo gare ka to ka sani na fi ƙarfin su ina kyauta da kaga motar da aka kawo ni da ita na mallaki tarin dukiyar da baka isa ka sake jin na ba wallahi banda ma rashin zuciya an ce ba a san ka amma ka ƙi ni bibiyar rayuwata ke yadda kama tara zanen ya tsaron da ta saka ta yi shiru ba tare da ta shirya ba wace ce ke ina kyauta san kina kuskure na da wani dan ban san ki ba ban taba ganin me yanayin ki ba balle mure ke da take bakuwa a gare ni so calm yourself yi magana hankali kwance yana cigaba da danna wayarsa ummi ma wani mugun shock ya shige ta lokaci daya ta bisa da kallo ganin wayarsa yake dannawa hankali kwance zuciyarta ta raya mata yana nufin ya manta da ni kenan da duka abin da ya shafe ni idan haka ne me saka yake bibiyar iyayena to na san yayi ƙarya ya ce babu suna a ransa ya gani na masa nisa ne take zancen zuci kuma wata ta zauna duk wani tsiwa tana sauka ta san zuciyar miji, Umar ba ta san abin da zai saka ya taɓa mata lafiyar ta yanzu. Mahaifin Umar ma da mahaifiyarta ne suka fito tare. Sai dai ko kallon saitin ta basu yi ba. A tare suka ce, "Umar, har kun ƙara so?" Dan zama waye daga kan kujerar ya gaishe su a ladabce, suka amsa suna masa sanda zuwa. Suka fara tsokanar Sa'ida, wanda suka je gare su. Umma wacce ta jiranta ya ɓaci ta ce, "Mama, baba, ina wuni?" Ba za su kai mata ba tare sun kalle ta ba. Dan Allah kada ku bari ya shiga tsakaninmu. Ni ce 'yar ku ku. Ke, Ta shiga ba gidan nan Umar da kike gani ya fi mana ke dan haka ki tattara ki tafi kafin raina ya baci mahaifinta ya faɗa a hasale Ummi ma wani bakin ciki ne ya tsaya mata a kawan zuciya ta ce yi hakuri baba zan tafi tunda ba kwa son gani na amma gashi nan na kawo muku ki tattara tsaye ki tafi da ita ba ma bukata wanda Umar ke mana ya ishe mu Ummi ma tashi kawai ta tafi gidan ta fita daga gidan rai a kubule ba tare ta bi ta kan kayan ba Umar ta faɗa da ƙarfi wallahi sai ka san ka shiga tsakanin da iyayena ta umarci direban su tafi zuciyarta a matukar ne mai ji umar ganin umaima da jin muryarta ya haifi masa da bacin rai mara misaltuwa tare da fama masa raunin zuciyarsa yana tana abin da ta yi masa a kotu tamkar yanzu ya faru ko ruwa da aka kawo masa bai sha ba ya tashi ya ce zai tafi sun fuskanci zuwan umaima ya canja yanayinsa wanda ba su ji daɗin faruwa hakan ba ya basu aira a nan kan cewa an jima sai direba ya dawo da su da motar su tare da direban ya tafi sun isa gida babu kowa kulwa ta tafi islamiyya kai tsaye ɗakin sa ya wuce ya buɗe durowar da magungunan sa suke ya jawo kwalba biyu a tare shanye su nan da nan ya bugu ya soma maganganu shi kadai umai ma wai kika cutar da ni ke ce na tsane ki na tsane dukkan matan duniya ba zan taba ƙara soyayya ba a rayuwata dukkan kuma ta mai da rani ina ta san batu kala kala har bacci ya dauke sa kulwa zuwan ta islamiyya yau ba karamin dadi ya mata ba ta dauki darasi sosai malamar da ta shigo aji ta karshe kafin tashin su ta masa darasi akan tsafta ita tsafta da kuke gani tana daga cikin wani yanki na imani hatta ibada ba ta yiwa sai da tsafta Tsafta na taka muhimmiyar rawa a zamantakewa na aure. Ki zama mace mai tsaftace jikinki da muhallinki. Kada ki kuskure mijinki ya zo gare ki ya ji kina wari. Ko da yaushe ki kasance cikin amshi. Hakan ba karamin kima da daraja yake karawa mace a wurin miji ba. Amma miji ya matso ki ji kina warwar ko warin kayan miya. Ai dole ya rina ki. A dinga tara da gida. Miji ya fita nema ya dawo. Ina shigo ya ji gida yana kamshi sai ya ji wata nutsuwa ta daban. Yaran ki ma kullum ki dinga tsaftace su. Amma mai gida ya dawo ya tarar da yaro dukun-dukun hanci jina famfas cike da kashi dole ya ji ransa ya baci ta haka ne matan waje ke janye hankalin mazajen mu Allah ya yi maza wasu halitta da san mata yake cikin su kin ga ke ta gida baki gyara kanki ba ta yadda zaki burge sai ya ji waki, dole ya kalli ta waje da tsaftar gaba ya zama da kullum wurin a tsaftace yake kuma a aski kada ki kuskure gina jinin al'ada wurin ya kasance da wari dan jini zai haɗe da gashin wurin ya haifar miki da mummunan warin gaba to kuma ku dinga tsarki da ruwan ɗimi dan tsarki da ruwan sanyi yana lalata gaban mace an fi so koyaushe gaban mace ya kasance yana da ɗimi duk mace mai tsafta ta wuce rini a wurin miji kuma matsinta daban ne agogo ta kalla ta ce lokaci ya ja a nan zan tsaya muku sai kuma idan mun haɗa darasin mu na gaba amma kafin nan ga wata addu'a da ya dace kowace mace ta haddace ta dinga yin ta don neman zaman lafiya da mijinta da zara'a ta gara ɗaya ba na habla na min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama kullu a take ta rubuce addu'ar da larabci darasin na zama sosai a kanta duk da dama ita mai ce mai tsafta a ranar aka bata hijabi kala biyar da uniform da niqaf shi ma biyar biju umar ya biya a bata biyar biyar ta amsa da murna ta shiga mota wanda direba na jin da suka taho gida umar matan a falo ta cillata gelanta da mayafi zuciya tana mata kuna tana daura dukkan laifin rashin jituwa ta da iyayenta akan mejo umar ta faɗa kan kujera tare daura hannunta ɗaya saman goshinta kana ikirarin baka sanna ba ka manta da ni amma kana bibiyar iyayena wace masifa ce na raba da kai ban huta ba ta yi zancen a fili tana fuskar da iskar baki ai da aida suka faɗo mata a rai tana jin kewarsu amma rudin zuciya da duniya na danne mata zuciya tana kasa fahimtar buƙatar yaran ta kusa da ita kiran alhaji marafai shigo ya ta katse mata tunaninta ta ɗauka yake tambayar ta hanya sun dawo lafiya ta sanar da shi ba ta daɗe da isowa ba ya ce zai shigo da daddare Mamman ne zaune gaban alkali yana ta faman haɗa gumi tamkar zakaran da aka tsamo daga ruwa mahaifin rabi yana gefe tare da rabi wacce kanta ke sunkuya a ƙasa alkali ya gyara murya ya ce na ji dukan bayananku sai dai kai mamman baka da wata kwakwarar hujja ta kare kanka bayan jama'a da yawa daga cikin mutanen gari sun ba da shaida cewa tabbas suna ganin ka da rabi haka ce wasu sun ce sun ga sanda da zo shagon ka kuna magana ta gurfa na a gaban ka tana kuka mamman da rude yake ce wallahi alƙali zuwa ta ce na taimaka mata ta zubar da cikin to me dangantaka ka da ita da zai sa ta nemi taimakon ka kan zubar da ciki duk samarin da ke garin nan kuma ta nemi ko da kawar ta ba sai kai mamman shiru yayi dan yana tsoron faɗin yarima haladu Dan ya tabbatar shi ma ba zai kyale sa ba kuma ba shi da hujja na tabbatarwa alƙali hakan ne alƙali ganin yayi shiru ya ce mamman alamu duka sun nuna kai ne kai mata cikin nan dan haka za a yanke muku hukunci daidai da shari'a mamman ya kalli rabi da har lokacin kanta na ƙasa ya ce ki ji tsoron Allah ki faɗi gaskiya kin san ba ciki na bane rabi ta ce kai ma ka ji tsoron Allah ka daina musawa bayan ka san kai ne uban cikin da ke jikina mamman ji ya jawo rabi ya mata tsinannen duka inda iri-iri ta kulla masa shari alƙali ya gyara murya ya magana ta isa haka za mu yanke muku hukunci daidai da addini ya ce kamar yadda Allah ya faɗa alƙur'ani cikin suratul nur aya ta biyu mazinaci da mazinaciya to ku yi bulala ga kowanne ɗaya daga gare su bulala ɗari kuma kada tausayi ya kama ku game da su a cikin addinin Allah idan kun kasance kuna yin imani da Allah da ranar lahira kuma wani yankin jama'a daga muminai salici azabar su mumin da ya tsorata jin an ambaci bulala ɗari ya ce amma alƙali a musulunci cewa akai sai an kawo shaidu hudu na an gana da ita tarmi da taɓarya alƙali fasa ya ce ko ba a gan ku ba al'ummar gari sun shaida suna ganin ku tare ita ma yarinyar ta farta cewa kai ne yanzu a yanke muku hukuncin zina kai da ita kuma daga yau za ka dinga ɗaukar ɗawainiyarta da na ta har zuwa lokacin da za ta haihu ka ci gaba da ɗawainiyar gyara. mamman zai yi magana alƙali ya ɗaga masa hannu alamin ya gama magana ya ƙara da cewa kuma za mu saka ido sosai a kanka don karka gudu ka bar gari har tasha za mu aika da hotonka akan kada direban da ya ɗauke ka mahaifar rabi ya jinjina kai ya ce hukuncin ya yi daidai alƙali amma ni zan fi so a ce ya aure ta inda magana za ta lafa akan nan cikin a gida alƙali ya girgiza kai ya ce a'a a ka'idar musulunci ba a aure da zina sai ta yi istibra'i ta haihu dan idan suka yi aure haka zai zama tamkar suna zaman zina ne mahaifin rabi ya jinjina kai cikin gamsuwa da magana alƙali alƙali ya ce ita rabu ba za a yi mata bulala da yanzu ba sai ta haihu duba da cikin da ke jikinta kada a taɓa lafiyarsa mun maza a masa yanzu mutane biyar aka tara yana ji yana gani aka tuɓe masa riga aka yi masa bulalai da hasu ma yi kafin a kammala saboda tsananin azaba sai da aka yi masa ruwa ya farfado bayan an gama masa wani suka kama sa zuwa gida yana shiga ɗakin sa ya faɗa kan katifa sai yana jin fatar bayan sa tamkar ta kwaye Allah ya isa rabi wallahi kin cuce ni na yi da na sanin zama kawali yanzu ga masifar da na jefa kaina yari mahaladi yana cin hankalin sa ya banna da ba so sai yake jin nadama haɗa yari mahaladi da mata da yake yi yana ta tsinewar rabi bayan sun dawo gida idan da mutanen gidan da suka zuba mata ya saka ta ji ta ƙasa ta buɗe ta shige saboda kunyar su ta sa za ta shiga ɗakin mahaifiyarta a tsawace ta ce ki dakata kada ki kuskure ki shiga min ɗaki yanzu kin fi ƙarfi na aiki koma ɗakin kaji can ki gyara ki dinga kwana rabawa yi masu ɗimi ta ji sun sauko mata jiki babu kuzari ta juya zuwa ɗakin kajin wanda yake kaca-kaca duk sun masa kashi da fitsari yana wari dole ta ɗauki tsintsiya da faka ta so mu gyara sa tana tunani ne za ta fara rayuwa a ɗaki ɗaya da kaji Kwaɗayi da dogon buri ya ja ta ga aikata abin da ta yi ga abin da ya jawo mata rayuwar ƙasƙanci. Har sai da suka dawo gida, Miji Umar bai fito daga ɓangarensa ba, bacci mai mugun nauyi yake. Lesson teacher da ya ɗaukar kulwa ta zo, wanda kai tsaye falon ta shigo, kamar yadda ya saka aka sanar da ita cikin gida za ta dinga shigowa, za ta dinga wa kulwa da sa'ida. Kristen ce sunanta Grace, amma tana jin Hausa. Kulwa ta gaishe ta, ta amsa da sakewa tare da sanar da kulwa dalilan zuwanta. Hakan ya sake faranta ran kulwa matuka tana jin dole za ta yi masa godiya a wannan karan. ya ba ta gatan da ko iyayenta na raye suna da hali iyakacin abin da za su yi mata kenan tv suka kashe ta fara koyar da su ta zo da littafai da za su taimaka wa kulwa sosai da mai da hankali tana ɗaukar karatu daga gun malamar awa ɗaya da rabi ya ɗauke su suka kammala ta wuce kulwa ta kalli agogo lokacin isha'i yayi har ya gota bata ankara ba ai da ta ja daki da ta bisa a baya suka yi alwala suna sallah ita ma ta zo gefen tana dungura tata bayan sun kammala kulwa ta kalle su ta ce. gaisuwa tana cikin tarbiyya da ɗabi'a girmamawa ku dinga gaishe da manya kun ji har da dadi yaran suka ce to ta ce yawa good girls Allah ya muku albarka amin mama suka faɗa a tare ta rungume su a jikinta suka dawo falo tana kallon katun tare da su shiru mai jiwa umar bai shigo duba yaransa ba kamar yadda ya saba hakanan kulwa ta tsinci kanta da san shigowar tasa tana yi tana duba agogon bangon falon da yanzu ta fahimci agogo ne ganin har goma na bai shigo ba ga su aida duk sun yi bacci ita ma baccin ne cike da idanta dole ka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ta kai ɗaki ta shimfiɗe ita ma ta kwanta zuciya ta cike da tunani mai hana su shigowa yau tana fatan lafiya da tunanin haka bacci ya ɗauke ta ɗaya da rabi na dare je umar ya farka yana jinsa tamkar wanda ya je wata sabuwar duniya ya dawo ya mutsuka idansa tare da furta ya Allah ya tashi zaune ya duba agogon wayarsa ba karamin bacci ya sha ba bai salloli uku a jere ba la'asar magariba isha ya tashi jiki a mace ya shiga ban ɗaki ya alwala ya zo ya fara jera salloli Allah ya tsare mu da tarar salati ki tashi ki sha da ruwan shayi ne ki samu ki sha magani mama miki lallaba Salaha wacce ki gudunna a cikin bargo zazzafin zazzabi ya rufe ta a kwanakin nan da tsananin damuwa akan mai jo Umar mama ko na sha maganin ba abin da zai mun ni na san mutuwa zan ciwon sanya ya Umar ni ajali na mama cikin tsananin damuwa ta ce ba za ki mutu ba Salaha sai lokacin ki yayi na rasa wace hanya zan bi dangane na raba su tunda makirci baya aiki a kansu Salaha wacce hawaye gangaro akan kunjinta ta ce mama wallahi zuciya ta raɗaɗi da ciwo take min idan na tuna yayi umar na tare da wata bani ba wata ma yanzu ta samu ciki za ta iya haifa masa magaji kul kada na sake jin kinyi wannan muguwan fatan da izinin Allah ke zaki haifa masa ba wata ba Salaha ta yi jin kafin daga bisani ta ce mama ga wata shawara ina sauraron ki ta faɗa tana kallon Salaha me zai hana mu haɗa baki da dakta ya rubuta report cewa ina ɗauke da ciwon zuciya na saka damuwa sosai a raina ya zama dole a bani abin da nake so ko a rasa ni kin ga sai ki tada hankalinki sosai ki ta kuka ki nuna wa baba baki son ki rasa ni daga nan sai ki sanar da shi soyayya ya umarce ta jawo min ciwon ya taimaka ya aura mishi kin ga ba zai ki ba mama ta ce lalle sala hakan kina kawo huta hakan za a yi dan ina da yakinin duk yanda yake son farin cikin Umar idan ya ji kina da ciwon zuciya da zai yi ajalin ki ba shakka zai yi kokarin ganin ya mallaka miki abin da yake so kamar yadda ya dauke ki yar cikin sa Sala zazzabin ta je yana raguwa fuskar ta yi wadata da fara'a tana da tabbacin plan ɗinta wannan karan zai tafi daidai Alhaji tukur sanyin nan da kire ya yi kwanaki uku tare da iyalansa ya dawo garin Abuja. Bai sanar da Umai ma ba kamar yadda zai ta buƙace sa yi. Ina isuwa ita ya kira. Ta ce masa ka zo a daidai. Ka jira ni kan titin zuwa gidan Umai ma. Zan zo na sami ka muje je tare. Zulai na kashe wayar ta kira lambar mai aikin Umai ma. Wacce ta sai da kuɗi masu kauri. Har yanzu yana cikin gidan? Eh Hajiya suna ɗaki ma tare. Ina so ki buɗe mana ƙofar shigowa. Ta yadda muna zuwa shigowa zamu ba tare da ya shigowar mu ba. Mai aikin ta ce to Hajiya zai ta kashe wayar ta ɗauki mukullin ta samu alaji tukur akan layin ta kira su kan cewa su bita a baya yau umarci direban su bi bayan ta kafin su karasa gidan ta yi bakin shi ma direban alaji tukur ya yi bakin zalai ta fito tana kofar ta tsaya a saitin wandonsa ta ce ka fito mu taka mu karasa a ƙasa ba mu su ya fito don su yake ga gudun ruwan zalai ya cire zargi ko shakku a ransa umi ma duniyar ma shaɗa su ita da alaji Marafa sun ba su ji shigo alaji Tukur sanyin da zalai gidan ba wanda tun aure ga mutu da ba ta umai ma ba gabansa ya fara faduwa tun daga bakin kofa ya so mu jiyo gurnani da muryar namiji san sama cikin wani irin hucin zuciya tura kofar ɗakin ya shiga ummi ma ce kan alhaji marafa tana raidin ɗinsa kamar yadda take wa alhaji tukur sanyin na ya fita hayyacinsa wani irin tukunin zafin kishi ne ma mai zuciya alhaji tukur sanyin na idansa gaba ɗaya ya rufe akan kishi ya bi da babbar sa tamka zai fifike ya tashi sama ya nufi bakin gado ya jawo kashin ummi ma ta baya ya fusgo ta da duka karfin da Allah ya bashi ya jefar da ita a ƙasa cikin wani irin yanayi na firgici ummi ma da ke ya sha ƙasa babu kaya ta kalli alhaji tukur sanyin na ta kalli zlai wanda take da tabbacin ita ta shirya mata gaban ƙasa alhaji marafa gogakin dan bariki zani ya ja rufe jikinsa yana bin su da kallo alhaji tukur sanyin nan mugun kallo yake wa umaima ya kasa magana sai faɗin ni ni ni yake umaima cikin yanayin bakin cikin abin da alhaji tukur sanyin ya mata ta ce haba alhaji a matsayina na mace mai daraja ban cancin cika ce da ni haka ba ya kamata ka ga mutunci na ta karasa magana tana jin jiki zuwa bakin gado ta jawo bargo za ta rufe jikinta da ƙarfi alhaji tukur ya sa hannu ya fuske bargon ya cillar da shi gefe yana kallon ta cikin huci da zafin rai ya ce me zaki boye a jikin da ya zama kamar public toilet kowa zai iya shiga kina magana ya mace mai daraja ina daraja take a ki. saman kato fa na same ki mace mai daraja tana gidan aurenta a ɗakin mijinta babu wata riga mutunci da san gani a wurin karo ko gage ya bariki mai idancin nera Ummi ma ba ta faɗa mata maganganun da suka mata zafi irin da alaji ta ba ba ta taɓa tozarta ta taji ta muzanta irin yau ba ga ta zintar a gaban maza biyu da take mu'amala da su ga zulai wani irin kuka mai sauti da saki munafukar banza munafukar wofi ni zaki yaudara umaima na miki gata na baki dukkan abin more rayuwa na mallaka miki gida ki mai da gidan wurin kasuwancin ki da kawo kowane kalan maza Ki ga dama to wallahi biki saba ba ma kin yi kaɗan ki yaudara alhaji dukar sanyin nan jin sunansa da alhaji marafa ya ji sa ya faɗi ya san matsayinsa a gwamnati da yadda yake da shugaban kasa hakan ya saka ya fukaci idan sa ya kwashi kayansa daga gefen gado ya raba sai ya fice daga ɗakin ba tare da sun lura da fitarsa ba Zulaina tsaye ta harɗe hannayen ta ɗaya tana kallon Umai ma zuciya ta falfarin ciki. Ki tattara tsumo garan kayan ki babba da karami ki fice ki bar min gidana. Kada ki kuskure ki hada da kutsin ki da kika samu da wuri na. Na yanki dukan wata alaka da ke tsakanina da ke, garuwa banza mai dariya mai yakudi. Ummi ma amin dukkan razana ta dago ta kalli Alhaji Dukur sanyin nan. Ba ta san rabuwa da shi saboda kuɗin da take samu daga gare sa. Kuma yanzu ma ba za ta samu ya mallaka mata gida cikin samarinta. Dukansa ba su kai kuɗin Alhaji Dukur ba. Cikin magiya ta ce, "Dan girman Allah kai haƙuri, ka yafe mu, wallahi zan yanke alaka ta da kowa ki ba abin da zan saurara wallahi kin ji na rantsi ki tashi ki hada kayan ki fita kafin na saka yi miki korar kare ya kai hannu jawo zile da ke gefen sa ya rungumo ta jikinsa ya ce zile kuma daga yau za ta miye min gurbin ki zan ba ta dukkan wata kulawa da gata hatta gidan nan zai zama mallakin ta zile cikin tsananin farin ciki ta kai masa fake a kuma ta ce ina son ka sweet mu je falo ko kafin ta gama hada kaya ta tafi mu more juna daga iya jawo zile na hada bakin sa da nata wuri daya umi masu saurin dai zuciya tana mata tsananin kuna da zafi a zuciya tana Allah wata rai da bariki lalle ta shaida mace mai bariki ba ta da wani kima da daraja ko martaba a wurin maza ba sa ganin ta da mutunci nan abin da ta aikata mai jo Umar ya faɗo mata amma bai tutar ta ko ya wulakanta ta ba ko ya kwace dukkan abin da ya mallaka mata ba tabbas zaman aure da zaman daduro akwai bambanci muku tsanin zalai ta jina ratsa ta tare da yin albashin ɗaukar fansa sautin dariya su ta jiyo daga falo lalle ki dariya ki yanzu kafin ta zame miki kuka ni umma makin nuna min kallon naki barikin, ki jira nawa wallahi wallahi sai na dauki fansa a kanki ta zancen a cikin tsananin kunar tana miƙewa ta shige ban daki ta yi wankan tsarki ta tsaftace jikinta ta so mu haɗa kayanta da ke ban dakin ta fito ta fara haɗa kayanta na dakin zuciya tana tsananin kuna da bakin ciki Alhaji tukur sanyin nan da kai yayi so mu romansin Zulai ina so umai ma ta fito ta gansa a haka ta dandani kwatankwacin abin da ya ji a ransa Zulai ta shiga ba su haɗin kai suna lagwigwi da junansu umai ma haɗa dukan kayan da ta yi fito tana jan akwatin tunan ta guda biyu kallo ɗaya ta musu ta ji zuciyarta kamar za ta fasa ƙirjinta ta fito ta kau da kai tana kai akwatin nan da waje ta kofar baya ta umarci mai aikinta ta kwaso mata sauran mai aikin kamar ba da ita aka haɗa baki ba ta shiga kwaso mata sauran kayanta ume ma ta ce ki ma je ki ɗauko kayan ki mu tafi mai aikin kallon umai ma ta yi ki ta ce ki tafi da ni ina ni ina nan da mugun kallo umai ma ta bi ta ce kina nan ina na bai gidan nan kuma ni na kawo ki don haka ki wuce mu tafi budurwa mai aikin kai ta juya wa umai ma ta ce ni gaskiya ba zan iya ki bare ke ba daga nan gidan iyayena zan tafi can yafi min mutunci ta juya ta wuce ciki ta bar ma cikin tsananin mamaki har masu aiki ba sa ganin ka da kima ko daraja kwallar da ta gangaro mata ta sa hannu ta goge tsohon mota ta da mejo umar ya siya mata tun tana gidansa ta kayan kayanta a ciki ta fice daga gidan zuciya tana aina mata ta je ta kama hotel kafin ta san makomar ta hotel na unguwar ta nufa ta biya kuɗi na sati ɗaya akwat ɗaya ta shigar da ita ciki ta bar sauran a mota tana shiga ɗakin hotel ɗin ta zauna a bakin gado maganganun alhaji tukur sanyina suna dawo mata tamkar yanzu yake furta mata su wani irin kuka ta saki na tsananin bakin ciki da zafin maganganunsa game da tozarcin da ya mata zilai zilai wallahi you won't go free ta faɗa a cikin rai alhamdulillah to yan tsakar gida nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kawo kashi na 39 ku ci kasancewa ta tsakar gida ku ci da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci ta mi sharing a group groups ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida